Wasu ɗaliban jami'ar Jos sun gudanar da zanga-zangar gargaɗi cikin lumana inda suka buƙaci hukumomin jami'ar su rage kuɗin makaranta da kuma buƙatar ganawa da shugaban jami'ar don bayyana masa buƙatunsu. Oh, Wannan mai suna Kunmi Dogara ya ce ba za su iya biyan kuɗin makaranta da yanzu haka ya zarce naira dubu ɗari da sittin ba. Wasu ana yi da zufa ne kamin nan a biya kudin makaranta at least a ce daga dubu arba'in da biyar idan za mu da kare kuɗi ne har yasa ce mun biya 70 to 90,000 za zuwa kara mana kuɗin makaranta cewa mu za mu biya dubu ɗari da saba'in da dubu sittin dubu ɗari da goma dubu ɗari da biyar which is not proper yawancin mu ba za mu iya biya ba. ita ma Nenrit Ayuba ta ce da dama ɗalibai suke ɗaukan nauyin biyan kuɗin su. daga dubu arba'in zuwa dubu ɗari da gaskiya is not easy ga kuɗin makaranta ga kuɗin abinci ga kuɗin wurin zama ga kuɗin moto kuma ka samu ka zo zuwa wurin makaranta to dole ne mu fito mu zo mu yi wannan abu ba ai ba za mu bar makarantar a hanya ba waɗansu mu mafinaliya ne muke yanzu kuma bara mu bari ba. Yayin da ɗaliban ke zanga-zanga na tarar da wani uba wanda ɗansa ke karatu a jami'ar ta Jos, Ibrahim Mai Dangi, wanda ya bayyana min cewa kamata yi hukumomi su shiga lamarin don samun rangwami. Da wanne za mu ji ga yanayin abinci ga yanayin rashin kuɗi a ƙasa, an zo an ƙara mana kuɗin makaranta. Shin makaranta kan an ce na gwamnati ne ya kamata mu san cewa na gwamnati ne. amfanin gwamnati ga jama'a mun zaɓe su don su taimaka mana ne ba don su sake samu a cikin halin kunshi ba ina da yara ɗaya biyu a nan aiki gashi nan ba ci yake yi ba kasuwanci nake yi har yanzu ka zo ka buɗe kasuwa tun safe har dare baka samu abin da a ciki da balle tana ce school fees din yara in dai ba su yara yaran mu su yi karatun ne kenan amma gaskiya an za su yi nazari su yi tunani su san cewa mun sha wahala mun zaɓe su don taimaka ma yayanmu ne to su taimaka ma yayanmu so samu su yi karatun nan su kansu an bi wani lokacin da suka yi nasu karatu kyauta suka yi da na tuntubi babban mataimakin magatakardar jami'ar Jos a bangaren sadarwa da wallafe-wallafe Abdullahi Abdullahi ya shaida min cewa duk da shike ɗaliban na da hurumin yin zanga-zanga kan abin da bai yi musu daɗi ba ya kamata su san cewa abubuwa sun sauya The university has a bill, pays a monthly utility bill of 30 million naira. Malam Abdullahi Abdullahi ya ce a kowace wata jami'ar na kashe naira miliyan talatin kan muhimman abubuwa da ake amfani da su kamar ruwa da wutar lantarki da sauransu inda ya kara da cewa kusan shekara guda kenan jami'ar ba ta iya biyan waɗanda ke shara a harabar jami'ar ba saboda rashin isassun kuɗi. The university has now reviewed three times ya kuma ce sau uku kenan jami'ar ke duba lamarin kuɗin makarantar tana kuma ragewa tun daga naira dubu ɗari biyu da sittin zuwa naira tasa'in da biyar bisa ga irin fanni da ɗalibi ke karatu. So it is time for us to sacrifice so that others that will come before us will also benefit. Malam Abdullahi Abdullahi ya karkare da cewa tilas ne ɗaliban su sadaukar da kansu kamar yadda suka ci gajiyar sadaukarwar da wasu suka yi kafin wannan lokaci muddin ba su so a rufe jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.